Yau za mu yi darasi a kan Interbank Price Algorithm wanda an muka fi sani da IBDA Data Range. Menene amfanin IBDA Data Range a matsayinka kai na trader? A mun sani cewa price yana delivery ne based on algorithm wanda bankuna da muka sani da institution suna tafiyar da kasuwancinsu ne based on me price algorithm. So a wannan bidiyon zan nuna maka yadda ake amfani da ipta data range domin kai makin liquidity ɗinka pdrs ɗinka a daily range ɗinka na market da kuma sauran abubuwan da ya kamata ka sani kafin ka shiga trade a kowane wata so ku biyo ni ku ga yadda zan yi wannan ipta data range ɗin so abu na farko da zaka fara yi shine me zaka nemi a uh, ƙarshen wata misali a uh, watan da ake ciki misali um, january ne february ne august ne september duk wani wata dai da ka sani ƙarshen daidai watan za ka fara to daga ƙarshen daidai watan nan za ka ke counting 20 days after the, after 20 days after misali yanzu eh, wannan yana datin a ah, 31st october misali so za mu yi counting tare da ku a ah, kan duk daya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 akwai wannan shi ne phase 20 days ɗinmu da muke da shi bari mu ƙara counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so wannan shi ne me phase 20 phase 40 then sura last one phase 60 sai mai irga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10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 abin da ya faru daga nan gudun zuwa duka nan na baya ne yanzu mun riga an yi achieving abin da muke so mu yi achieving last month kenan nan baya ne so za mu yi considering me a iya iya nan wajejen yanzu za mu yi considering a iya plus 60 daga nan zuwa nan duk abin da ke ciki za mu yi considering da shi so abin da za ka yi shine me na farko za ka yi makin lows and highs dukansu kaga wannan shine phase 20 dinka wannan shine uh, phase 40 dinka wannan shine uh, wannan shine last 20 dinka wannan shine last 40 wannan shine last 60 so a last a last 60 ɗinmu bari mu makin ɗin shi this is our lowest point da muke da shi muna da last 40 wannan shine lowest ɗinmu uh, ah, kuma last 50 muna da last 60 muna da wannan height sai kuma last 40 din mu ga height ɗinsa so last 20 din mu shi ma ga height ɗinsa so let me change the colors to accurately okay wannan bari mu saka mai yellow so wannan bari mu bar shi a pink wannan bari mu bai da shi Eh, shi ma green so wannan shine last shi ma last wannan ɗinmu da muke da shi last 40 days low so let me change the color to blue so last 20 days ɗinmu da muke da shi shine this week let me change the color to red so let me remove to for the essence of knowledge wannan zaka je kai maka wannan ni yanzu misali ni in na zo ni zan yi wannan zan yi wannan analysis ne ba na bukatar na bar wa'annan last 10 last 20 last wannan wa'annan abubuwa zan cire su zan yi abinda zan yi focusing akai highs and so bari na ciccire wa'annan abubuwan duk da mun riga mun taking order mun riga mun taking data din mu so abin da muke da su a nan gudun muna da liquidities which is kun ga wannan last 60 days da muke da shi last 60 days was mitigated an ɗauka mana last 60 days ɗin wannan last 60, high, 60 day high mu an ɗaukan mana shi which is daman before a ɗaukan mana shi za ka yi targeting a zo misali lokacin da kake ibda da tarin ɗinka misali na last month nan zai zama maka kamar wani high point ɗinka da kake kake expecting liquidity a gurin wanda kake expecting market ta zo ta ɗauke shi so ka ka ɗauki wannan kenan so wannan shi zai zanto mana yauka so kun gana kuna gani ga last 60 ga, ga high ga last 60 low an dauka mana last 60 high ɗaya kenan kaga wannan ya zama mai cancel an dauka mana shi a matsayin liquidity wannan ya zama cancel an dauka mana shi an ɗauki ɗaya so wannan ma last 40 ɗinmu da muke da shi shi ma an zo an ɗaukan mana shi biyu kenan so wannan shine da last 20 ɗinmu da muke da shi which is muke expecting yanzu market so muna da last 60 an ɗaukar mana shi mun aka ɗaukar mana mai last 40 ɗinmu so yanzu muna da last 20 high 20 day last 20 day high da muke da shi a if da range mu so in kuka duba muna da mai liquidities guda nawa Ah. wannan shi ne last ok november wannan shi ne last load ɗinmu da muke da shi na wannan da ba a ɗaukan mana ba so kula da kyau ah, in ka so za ka ibda da tarin ɗinka abinda za ka yi considering me uh, wannan highs and lows din kuma da kuma PDRS misali in ka ɗauki Fibonacci ka daga wannan range din misali kafin a ɗaukan maka last 60 ɗinka za ka ɗauko shi misali daga nan range din zuwa nan ka gane sai ka expecting market tana ina tana wani range misali ka san akwai order block a nan gurin akwai PD akwai fair value gap misali kafin a ɗaukan ma wannan kana da fair value gap a nan gurin which is kaga kana da magnet kaga ɗaya kenan sannan kuma me kana da wannan high din da kake da shi wannan high din so kaga da market take wannan take take wannan down din take wannan low din kafin ta juya idan kai makin din wannan eh, ibdas data range ɗinka zai baka confidence cewa ga abin da ya kamata kasuwa ta je ta ɗauka kafin kuma ta cigaba da yin wasu abubuwa so sanin ibda data range zai taimaka ma gurin gane inda liquidity suke resting a kasuwa sannan kuma da inda wani moves market makers suke bukata su yi ko kuma mai wani motsi bankuna suke kokarin yi a cikin kasuwa yanzu misali kai da kake da data rent na last 20 last 60 days highs and low so in ka mamaka wa'annan abubuwan za ka shigar da pdrs ɗinka a ciki sai kuma ka jira market ta zo ta ɗaukan masu so kamar yadda kuke gani wannan last 40 days ɗin da muke da shi ga low ɗinsa ga high shi da muke da shi nan so kuma nan da shi ne eh, low shi misali bari ma mu ɗauki wannan end low haka ya fi kyan gani so yanzu abin da za ka yi shine mai muna expecting market ta ɗaukan mana uh, eh, either ta ɗaukan mana last 20 high ko kuma ta ɗaukan mana last 20 low low low so muna da muna expecting liquidities akalla guda ɗaya biyu uku last 20 low last 40 low last 50, last 60 low duka wa'annan liquidities ne da suke resting a wajen so abin da za ka yi kai a matsayin ka na student da kake so ka koyi harkar forex ko kuma kana so ka kara wa forex din ka karfi irin gurin backtesting da kuma sanin insight na kasuwa so dole ka yi applying ibda ta range domin me ka samu abubuwan da suka cancanta ka sani lokacin saboda me if you da if without ah, trading with if da ta abin da ake kira da ah, moves without uh, market makers so in nan dai za ka yi moving without market makers gaskiya za ka samu matsala sosai saboda me su market makers they are always hunting uh, retail traders su aikinsu kenan ko duk inda wani retail trader yake trading su stop loss ɗinsa shine abincinsu ko ba haka ba kuma mun riga mun san wannan so yanzu we are expecting price ta zo ta reacting at this fair value gap in tana so in market din suka fito suka yi reacting a wannan fair value gap din so mun san definitely za su dauka mana wannan 20 days high din da muke da shi so idan kuma market ta zo ta kulle ta dawo ta dauka mana 20 day low maybe ta ɗauki liquidity ta ƙara samun ƙarfin da za ta dawo ta ɗauki wannan fiber luga ko kuma ta ɗauki to su wa'innan highs and lows ɗin da muke da su su suke taimaka mana don mu gane menene ibda da taranci me kuma me kuma algorithm yake gaya mana so ka je kai backtesting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 sai ka ƙara ɗigawa one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty sai ka kara saka sai ka kara daga one two three haka za ka zo kai ta yi sai ka ta saka misali sai ka ke makin highs and lows ɗinsa misali this is our recent low ka ce eh, wannan low ne first 60 low kashi nan ka kashi ka shi misali fes stilo sai ka maka ka sama fes stilo ka gane an zuwa an ɗaukan ma fes stilo a last a last previous month ka gani an zuwa an ɗaukan ma shi gashi nan body an zuwa an ɗaukan ma shi a nan gurin so kaga ka ƙara samun mai liquidity a nan gurin ka gani an zuwa an ɗaukan ma fes stilo so nan ma sai ka zo ƙara makin gashi nan kana da ga kuma last high ɗinka kake da shi ka maka shi so abin bai da wahala kuma yana taimakawa sosai gurin gane mai insight na kasuwa da kuma inda za a tafi a kasuwa sai ka maka wannan so shi ma an zo an ɗaukan ma ka ƙara ma kallo duka ga wannan shine last 60 high ɗinka sannan kuma mai wannan kuma shine last 40 low ɗinka to sai ka maka shi ma so kaga wannan shine kuma last 40 highs ɗinka 40 day highs so sai ka maka shi which is kana expecting a zuwa ɗaukan mashi in the coming days haka misali nan da watanni haka so kaga shi ma wannan yana zai acting ma nan gaba so haka za ka zo ka yi ta tafiya gashi nan kuma nan an ta'u an taho duk an zo an daukan ma liquidity da kake so a ɗaukan ma so misali kai da ka zo tun daga last 40 days din nan kama ka lo ɗin shi kama ka wannan so sai ka gana retracing aka dawo aka yi breaking wannan breaker block din misali aka ɗaukan ma wannan last 40 days low ka aka dawo ka san definitely last za su ɗauki mai last 60 day low so ka gani tun daga nan zaka samu insight kaga an samu wannan break of structure ka samu fair value gap a nan gurin kaga ka samu insight cewa like the market are uh, be, uh, uh, short uh, in short time bearish ka gane nan gurin ka san an da an daukan ma ne so zaka expecting market ta ci gaba da rally ta dauko maka wannan last 60 day lows so da ba an daukan ma last 60 day lows din ka to ka gani an daukan ma liquidity the market mai tai sai ta reversing kun ga gani ta yi reversing daga wannan eh, position nan ta ci gaba da rally zuwa sama so wannan shine da ifta ta range ɗalibi ya kamata ya san wannan sannan in kai baktasin testing din shi ka je kai baktasin sosai ana amfani da daily time frame ana amfani da daily time frame a makin highs uh, last 20 days last 40 days last 60 days highs and lows din su duka sai ka ci ga PDRs a cikin su eh, breaker block order block liquidity boy duk wani in volume volume imbalance duk wasu liquidity da ka sani za ka cire a ciki so Allah ba mu sa'a da Allah idan zan wannan shine zuwa ka na farko kuma tashar ta mai albarka ina bukatar ka subscribing kai likin ka sannan kuma mai ka danna ƙararrawar sanarwa domin idan bidiyon mun saki sabon bidiyo ya iso ma cikin sauki nagode